daren juma'a a daren sha biyar ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekarar 1438 daidai da sha ga watan mayu shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 38 daga cikin jerengiyar karatuttukan littafin ainihin wato a littafin مختصر العلو مختصر wanda malam muhammad nasiru dinar albani ya yi aikin tace shi da rairaye shi daga littafin al'ulu na al'imamu shamsu dinar zahabi allah gafarta masu gaba gidansu wannan littafin yana karantar da musulunci ne dangane da tabbatar da cewa allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka akan dukkanin halittu ta hanyar kawo nasoshi daga cikin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da fassarar da malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su suka yi ma'ayoyi da hadisa zamu tashi a kan limami na 33 daga cikin jeren giyar limaman musulunci waɗanda al-Imam zahabi yake kawo mana maganganu daga gare su dangane da mai da martani ga su Jamu dan Safwan da fassara ayoyi waɗanda suke bayani akan al-ulu irin su Ar-Rahman 'ala al-arshi da makamantansu malam ce a thalith wa thalathun sufiyanu ibn oyayina ahadul a'la malam Sufiyanu dan oyayina ɗaya daga cikin manyan malamai an haifi Sufiyanu bin oyayina a hijira da shekara 107 sannan ya rasu hijira da shekara 198 ma'ana ya rayu kenan shekara 91 a duniya ahadul a'lam ɗaya ne daga cikin manyan malamai babu shakka akan wannan magana sufyan ibn uyayna ɗaya ne daga cikin gaggan malaman sunna a zamanin tabi'ai da atba'u tabi'ina malami ne na gaske a sunansa kamar yadda ya faɗa na sufyan bin uyayna bin abi imran al-hilali al-kufi mutumin kasar kufa ne a iraki akwai hadifansa a cikin dukkanin kutubu sitta don haka wato yana daga cikin rijalul jama'a sannan akwai malamai da dama daga cikin manyan malaman musulunci waɗanda shi ya yayi su a hannun shi suka yi karatu irin su al'imamu al'amash suleiman bin mihran irin su ibn jarir irin su shu'uba bin al-hajjaj abul bistam irin ainihin wato Sufiyan. Eh, bin sa'id ibn masruq sufyan al-thawri kenan da ainihin mis'aru duk waɗannan sa daga cikin gaggan malaman sunna dakka ne a cikin malaman sunna duka wannan malami shi yayi su ah, kuma Allah ya taimake shi kamar da aka bada labari a tarihin sa yayi karatu tun yana dan kankanin yaro shekarar sa kamar 11 ya fara karatu addinin musulunci da haka ya gamu da manyan malamai daga cikin tabi'ai irin su Amru bin Dinar irin su muhammad ibn shahabin zuhuri irin su ainihin wato abu ishaq sabi'i irin su abu zubair muhammad ibn muslim ibn tadrus waɗannan duka tabi'ai ne masu yin riwaya daga sahabbai kai tsaye ya gamu da su saboda fara karatu da ya yi a wurin da sauri sai zama waɗannan da aka ce ya yaye su sa'o'in shi ne a shekaru amma ya riga su yin karatu da suna da bukatar karatun da ke wuri shi na fata mun gano wannan yakan faru ga wanda ya fara karatu da wuri kamar abubakar ne ibn abi dawud haka abdurrahman ainihin wato ɗan gidan ibn abi hatimin razi suna 'yan kanana iyayen suka sasa a makaranta suna tafiya da su karatu tare da su sai sun zama manyan malamai ba su da shekaru da yawa to wani lokaci kuma abin da ke faruwa irin wannan sai zama sa'o'in ka sai sirena ka za su ka tuyo shaka girma shekarun mafa daya <coughs> shi ne aka samu akwai <coughs> babban malami a cikin tabi'ai <coughs> abu salamata bin abdurrahman bin auf dan gidan sahabi a abdurrahman dan auf kamar da imamu darimi ya fitar da isnadi sahihi a cikin mukaddima ta sunan nisa wannan malami babban malami ne a cikin tabi'ai to akwai ibnu abbasin kuma da aka sani sahabi wanda kusan shekarunsa ɗaya sai yana ma ibnu abbasin reni da gani gani irin wanda tsararraki suke wa junansu da da ibnu abbasin shi ya samu martabar sahabbantaka shi kuma wannan bai samu yana ma ibnu abbasin reni da shiga hanci da kudin dine da abin ibnu abbasin ya faɗa yana ta cewa akai kuma shi ma malami ne sai ibnu abbasin sai ya fita fita shi ya rabu da shi to daga baya shine yake cewa na yi nadama irin tsagerancin da neman ibn abbas da na bi a hankali yace da na kwashi ilimi mai yawa haka yake cewa laura faktu ibn abbas la akhastu aw la asabtu a wata riwaya la min minhu ilman kafiran da isnadi sahihi kamar hasken rana haka aka zo dangare shi ya dade yana faɗa wannan magana yana da nadama amma za ga a rayuwa mutane ba sa yin wannan inda aka taso a anguwa sai wani sa'an ku sai kuɗi kowa sai ya zama yaran shi duka sai ku manta cewa sa'an ku ne wani ma ya fi shi waye wani ma da ya ci zalin shi sai ku zama yaran shi wani ya zama direban shi wani ya dinga mushi dan gwazai wani ya zama yaron mai cefa ne ko ko ne mushi yan mata duk ba ka yake yi ba amma an karatu ne ba kada Allah rabu da shi nan mu aka kawo su garin nan suna yan yara daga lukuru nan babansu ya zo da su to sai kai kanka asara mai yawa Allah shi kyauta Sufyan dan Uyayna kenan ya zo a cikin tarihinsa cewa yayi aikin haji so 70 so 70 duk shekara idan ya je aikin haji sai ya tsaya a Ka'aba ya addu'a ya ce Allahumma la taj'alhu al-ahd minka ya Allah karka karka sake ka bari ya Allah karka sa wannan aikin haji ya zama shine na karshen zuwa ɗakin ka Allah in Allah ya kai mu baɗi sai ya samu hali sai ya dawo da ya na saba'in ɗin ya ce har yaje zai adda sai ya ji kunya Allah cewa ya cika ƙorafi da san kai sai bai adda ba ya ce fasta hayaitu min rabbi shekara bata zagayo ya mutu amma aikin hajji so saba'in an shana shekara ba a jejjere ba wai da fasawa ba Ko ba wai na 'yan siyasa da ake barawa da kudin shi yake zuwa ah, sufyan dan uyaina daga cikin abin da ya shahara a game da shi yana tadlisanci a ainihin riwaya wato yakan yi ainihin wato magudi wajen kawo hadisi ba ajiye na musul hadisi ba za ta tantance magana game da wannan amma dama mafi yawan waɗannan ah, biyu tabi'ina sukan yi haka saboda ba kuma idan ah, neman fitina ne ko wani mugun hali ba ƙoƙarin neman uluwi ne da rage tsawon isnadi ko gaggawa wajen ba da hadisi ko fatawa Allah ya gafarta mashi ga shi ya ce kala bin abi hatimin malam abdurrahman dan gidan abu hatim malam dan malam ke a cikin littafin ya ce haddasana muhammad bin al bin musa kala haddasana muhammad bin mansurin al-makki al-jawaz qala ra'aitu sufyana ibn uyayna wa sa'alahu rajulun ya aba muhammad ma taqulu fil qur'an fa qala kalamullahi minhu kharaja wa ilayhi ya'ud yace ina zaune wani mutum ya tambayi ainihin sufyan dan uyayna yace ya aba muhammad alkunya na? me zaka ce game da alqur'ani yace qur'ani magana Allah ce daga Allah ya fito kuma izuwa ga Allah zai koma qultu malam albani ya ce isnaduhu sahihun isnadin shi ingantacce ne wannan mutumin da aka ce aljawaz muhammad ibn mansur al-makki malam albani ya ce thiqatun min shuyukhin nasa'i amintaccen malami ne ɗaya daga cikin malaman al-imam nasai abu abdurrahman wa ibn musa maba shi ko wancan muhammad ibn al-fadl musa ya gabata an yi magana akan shi a baya wa qad sami'ahu dari darimi ya ji karatu a gun muhammad ibn fadl ibn musa dinnan min ishaq ibnu ah, daga ishaq yaji wannan riwaya an sufyana wa rawahu al-baihaqi bayaki ma yarwato wannan riwaya min بن muhammad ibn ishaq ibn rawiya an daga muhammad ɗan gidan malam ishaq dan rawiya kamar da muka ambata a baya jama'a ba a cewa rahawai eh, ba a cewa eh, sunaye na malaman hadisi ana an su ne a matsayin wato talaki ka ji yadda ake faɗa a bakin malamai sai ka je ka karasa haka ba ka kallon kawai abin da yake rubuce ka je ka faɗi za ka ji suna wanda suka naɗa kansu malamai da masu fatawa da manyan malaman ƙasar nan da wai suke cewa saboda ba su koya ba jama'a sun ji ne kawai ana faɗi su ma suka je suna faɗa ko sun karantu ne kawai a littafi kuma suke ja da malamai na Allah su kuma malamai ne mafiyansu 'yan duniya ne da masu neman girma ka ga mutum ya rubuta ɗan ƙaramin littafi cike da shirme amma bangon littafin kuma ya sa mukaman shi paragraf guda limamin wuri kaza shugaban kungiya kaza mai fatawa na jiha kaza sarkin malaman waje kaza duk mukamai na ƙarya babu komai a kan shi empty head in kalla abin da yake rubuta babu substance Allah shi kyauta wannan Najeriya ke nan jama'a komai ra'asan ala akibin min turqin ukhra an ibn uyayna ta hanyoyi daban daga sufiyanu dan Uyaina, baya ke fitar da su daga wannan malamin suna Muhammad ibnu Ishaq daga baban shi ishaq dan rawiya din shine ishaq ibnu ibrahim ibnu makhlad al-hanbali babban malami ne shi ma abokin al-imam ahmad ne abu yaquba ya rasu a hijira da shekara 238 san da ya rasu shekara shi 77 babban malami ne ga su al-imam al-bukhari Allah ya gafarta mishi ah, malai ci gaba da cewa qala abubakar al-khallal haddathana harbun al-kirmani قال حدثنا إسحاق بن راوية هر إلى يوم عن سفيان عن عمرو بن دينار قال دقى أبو بكر الخلال شيني مالا أحمد دم محمد دم هارون كنا أحمد ابن محمد ابن هارون أبو بكر الخلال wani ƙwararren malami ne wanda shine tattara ilimin al'imamu ahmad al'imamu ahmad sanda yake raye ba ya da a duk maganar da yake baya da rubuta sai dai a rubuta hadisi kawai ko abin da ya ruwaito daga malamai amma shi maganarsa bai da a dinga rubutawa ba sai da ya rasu aka tafi a haka maganganun suka nemi su ɗaiɗaice sai wannan malami ya taso ɗalibin ɗaliban imamu ahmad ne kamar ka ce jika ne ga imamu ahmad a wajen karatu ya taso sai ga cewa kai waɗannan maganganu duk da Imam ahmad baya so a rubuta su amma duniyar ilimi ta da bukatar su da haka yi dinga bin waɗannan ɗalibai ba muhammadu gari gari inda suke wajen shekaru goma sha hudu yana wannan aiki ya shiga garin nan ya shiga can shi ne marwa shi ne isabu shi ne bagdad shi ne sana'a yana tattara maganganun imam ahmad ya tara wanda suke magana akan kaza wanda ake magana akan kaza ya tattara su da tafe kala daban-daban kitabu tarajjud kitabu zuhud kitabu sunna kitabu kaza ya tattara su ana kaddara shi akan wannan aiki abubakar al-khallal Allah ya gafarta mishi ya rasu a hijira da shekara 311 eh, kamar shekara 1100 kenan da 27 ah, a yanzu insha Allah Allah ya gafarta mai shi kuma ce daga harbu al-kirmani shi harbu din dalibi ba Ahmad ne harbu bin Isma'il al-Hanzali ana karantawa a ce al-karmani ay fataha shine fi shahara kamar da al Sam'ani ya ambata a cikin ainihin wato Kitabul Ansab da shi da kutu al-hamawi a cikin littafin ainihin mu'jamul buldan shi ku almamu a cikin lubbu babil ansab ya ce kirmani da wasali ƙasa ne fi inganci kirmani mun yi wannan kwatancin ran nan huntuwa da funtuwa da ana faɗa haka huntuwa da funtuwa wanne ne fi inganci oho akwai wanda ya fi shahara ko sai ne malaman tarihi da malaman ainihin ƙasa hausa haka za ka ji eh, ire-iren waɗannan suna nan da yawa a cikin eh, lafuzza da kalmomi da sunayen mutane hira da fira da shira da ana faɗa haka musamman kaji kano shira wasu kuma su ce fira da f wasu kuma su ce hira da h to wani ne fi inganci wallahu ala wannan sai an samu malaman hausa ku? Eh, to haka shi ma wannan malamai suke sabani game da shi sunan garinsu ne kirman din ko karman to yanzu garin yana ƙasar iran ne waɗannan ƙasa waɗannan taɓaɓɓun 'yan shi'a da ƙasar musulmai ce jama'a mafi yawan malaman na musulunci garuruwan a anu suke ne su imam muslim su hakimin na yasa buri duk waɗannan garuruwan su yanzu a ƙasar iran take shekara 600 bayan inda ne kawai iran ta zama ƙasar 'yan shi'a karanta littafin can na ainihin wato آه، شم العوارض في ضم الروافدنا ملا علي الكاريه بيانك آه، الامام حرب ابن اسماعيل الكرماني طالب امام ابو بن هشام ده سكن طالبان شي دكان طالبان يا كراتو سوسي اورس آه، حرب يا رسول شكات 280 بهجره من زال الله صلى الله عليه وسلم كما شكرا 1100 ده شكرا 58 كسكن shi kuma ya ce daga malam ishaku ɗan rahawayi kamar da suke faɗa ko daga sufiyan ɗan uyaina daga amur ɗan dinar bi kenan ƙala amur ya ce adraptun nasa mundu saba'i na sana na riskin malamai mutane tun shekaru saba'in da suka wuce Ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam badali ne wannan akan nasu din ashaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan sune malaman shi amr dan dinar faman duna da na kasa da su tabi'ai aikin ya kunna suna cewa Allahu khaliqun Allah mahalicci ne wa ma siwahu makhluqun duk abin da ya wannanci Allah to halittun Allah ne siwan illa alquran in banda alqurani fa innahu kalamullahi shi zancen Allah ne minhu kharaja wa ilayhi yahud daga Allah yake kuma zuwa ga Allah zai koma وقد تواتر هذا عن ابن عيينة malam za a ce wannan magana ta zo ta ko'ina daga ibnu uyena yana faɗa irin wannan maganganu ƙuntu ni mala albani muhammad nasiruddin al'allama Allah ya gafata mishi sai ce isnaduhu sahihun isnadun wannan riwaya mai lamba 300 nan ingantacce ne musalsalun bil cike yake da manyan malamai abubakar bithikat ko bithikatul hufas. cike yake da dakkan amintattu malamai kaga abubakar khallal hafiz harbul kirmani hafin isaka dan rawiya hafin amur dan dinar dukkaninsu waɗannan manyan malamai ne wato karatu ne daga babban malami zuwa ga babban malami haka a tajiri qala al fi awwal khalq af'ali afal al-imam abu Abdullahi bukhari a farkon littafin sa mai suna khalq af'ali al-ibad yace haddathana hakam bin tabari qala haddathana sufiyanu bin uyaina qala adraktu khatana. منذ سبعين سنة منهم أمر بن دينار أمر بن دينار يقولون القرآن كلام الله وليس بمخلوق الإمام البخاري كاو إسنادي تريان تريان هزوا كم أينهم سبحان دم وينا يشي نارس كما لممو fiye da shekara saba'in tun daga kan amur dinar da makamantansu suna cewa ƙur'ani zancen Allah ne ba halitta ba ne isnadin wannan kisa kyakkyawa ne malam ya ci gaba da cewa warawa haka ya ƙara ruwaitowa ƙala sami'tu siwar ibn abdullahi al-qadi yace naji siwar ibn abdullahi ibn qudamah al-basri kenan babban alƙali ne a ƙasar ainihin bagadaza yace sami'tu akhi abdurrahman ibn abdullahi ibn abdullahi ibn siwar naji dan uwana yana cewa kuntu inda sufyan ibn uyayna fa wasaba an-nasu ala bishr al-murisi hatta darabu ina zaune tare da Sufyan dan yana sai ga wannan dan bid'a mai suna Bishr al-Murisi sai aka samu su ustazi masu zafin kai suka rufe shi da duka jama'a wa qalu suka ce jahamiyun dan bid'a kuma ce dan dariqa dan dariqa sai ko a bugi shi ko dan shi'a ko ustazi suka kama shi da duka fa qala lahu Sufyan Sufyan yace da shi ya duwaiba ya duwaiba ya kai dan kankanin dabba ya kai wawa alam tasma Allah ya kulu kai baka ji Allah yana cewa ala lillahi khalq wal amr ala khalq wal amr ku saurara halitta da umarni duka na Allah bai fa akhbara Allah anna al-khalqa ghayru amr kaga Allah ya nuna cewa al-khalqu daban da al-amr saboda atafi na nuna mughaya aslan kila lisiwar sai aka ce wa siwaru fa'ish fa'ish ƙala bishr fa'ish wannan abin nan ce kamar gargadiya ne larabci ne na yan bariki saboda bagdad bariki ne birni ne fa ayyu shay'in ne asali imam Muhammad ya da gaske irin wanda larabcin su ya samu irin wannan da makamantansu duk mutum da ya zauna a wani wuri daga cikin ƙa'ida, dole wannan wurin ya ta'afiri akan rayuwarsa tun daga kan halshe da al'adu da tunani da irin belief din da zai yi kai har da ma dadewarsa a duniya yana da alaka da irin kasar da yake rayuwa to irin shine sai ka ga daga cikin kuma wato linguistic futures na mutanen da suke rayuwa a birni wanda yake derivation ne daga asalin cultural ainihin wato situation na rayuwar birni shine akwai sauri sauri ko mun gani komai akwai gaggawa a cikin shi a birni za ga ababen hawa suna gaggawa har ma akwai abinci da ake ce ma fast food eh, a ta'amus sare abinci ne wanda yanzu a duk duniya ana yayin shi saboda wai zama a hotel ko a restaurant ko a cafeteria ko a gida a ci abinci to ba ta lokaci da ka sai a dinga siya a bakin windo ana tafi ana ci ko kun lura muna hanyar da sauran hankalinmu ne isa ba a fara kuma ba za ga nasara ka suke ana tafi ana ci abinci saboda ana ganin ta lokaci ne a zauna don lokaci ɗin shi kanshi kuɗi ne wanda kuma ya ɓata shi to yana asara ne to wannan saurin da mutane suke da shi a cikin ɗabi'arsu da ayyukansu da gaggawa da suke da ita akan abubuwa kalla ka gani da kyau muna da sauri akan ababen hawa sauri akan yarda ko kin abu sauri akan yin fushi ko yin murna sauri akan kiyayya da soyayya yanzu bari na mana wani sani da kusan kowa zai gani idan kana amfani da handset ɗinka ko ko kwamfuta za ka yi wani registration na wani abu ko wani abu kuma su. so dama za a baka instruction a ce sai ka karanta ka yadda sannan ka ce ok sannan a wuce wani step ɗinku waye taɓa karanta ba wani ki taɓa karanta kawai za ka je ƙasa ne kawai ka yi cikin ka yi cikin cewa ka karanta kawai ka wuce to sauri ke kawo ne ta yi ka sa kanka a cikin wani situation wani fix da baka sani ba lauyoyi da sauran mutane da suke iya cutar mutane suna take wani advantage idan ana ciniki na gida ko wata kadara ko rabon gado sai a baka karshen document ko a ce ka samu ya kamata sai ka karanta ne tsaf sannan ka samu ba za a baka karanta ba sai a ce maka ya duka an riga an gama preparing document din wannan executive summary sai kai ka samu sai daga baya ka gana shi ka sa kanka ka dangula kanka bala'i kuma duk me ja wannan jarabar sauri da muke da shi to wannan saurin sai ya shafi hatta yaran da muke magana da shi wajen rubutu da wajen magana shi ya bayi zuwa ga yawan abbreviations rage tsawon kalmomi hata sunayen mutane da sauransu za ga duk ana rage su yanzu mafi yawan mutane an yi wani research kwanaki a ingila cewa yanzu mutane ba su da proficiency da accuracy kan spelling saboda dogaro da yawan abbreviation da dogaro da automatic wato abin nan software mai gyara correction idan kana typing a jikin computer da dogaro da wannan yanzu za ka kalomi da dama wanda suke da sarkakkiyar correction wanda da har correction har spelling competition ake ake wa yara a makarantu yanzu yara da su iya wannan ba da kace bari muka spelling consciousness ko necessary ko embezzlement sai ga ya rude ba zai iya ba kai wani hatta kalma irin little kettle needle wanda suke dan wannan sakakkiyar argument sai ga yana gagaran yara har da manya ma saboda sauri an saba kullum ai abbreviation komai a mai da shi harafi uku harafi biyu harafi daya ya wakilce shi to wannan ya faru da mutane tun bayo shine abin da ya faru da ainihin mutane a bagadar shine abin da ya faru da turancin america ka kalmomin ana ana ta rage su shi ne wannan irin lafazin a shi dinna ayu shay'in sai aka ɗauke Alhamdu da ke jiki da ya'un da kuma shinun ɗin wancan jikin shi kawai sai a ce a shi ƙala aka tambaye shi aka ce to ayyu shay'in ƙala me ice ya ce sakata lam kuna inda hujja ya ce ai shiru yayi bai da wata hujja an ƙure shi wannan yana nuna jama'a shi malamin yayi fushi yana iya faɗan bakan magana kaga dai babban malami ne amma ya ce mishi kai dabba yayi fushi ne fushin kuma ba yayi ne dan kanshi ba yana fushi ne saboda an taba addinin Allah to wannan ya daga cikin kuma inda mu muka samu matsala ne sai a taba addinin Allah ba zai fushi ba amma kowa aka taba shi to wai shi ba zai hakura ba wai shi yafi karfin wulakanci shi wallahi sai ya dau mataki wannan ya saba wa manhajin magabata su in an taba addinin Allah ne suke fushi kamar da manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam aka ce shi kuma aka mai sai hakura amma aka taba dokar Allah to nan da nan sai idan shi ya kada ya ja sai ya hawo mubari ya fara kudu ba yana ainihin tankiya yana jan kunnan mutane yana musu nasiha yana tana musu rayuwa lahira Allah ya tsaye daga sharorin kawuna da haka ba daidai bane jama'a dan an ga dan bid'a rufe shi da duka ba daidai bane sai a bar shi da bid'a shi ko a mai nasiha kar ku rufe shi da duka ku ba hukuma bane eh a bar shi ya bid'a shi ko kuma a mai wa'azi in Allah ya taimake shi ya tuba shi kenan ko more ladan tuba shi shi ma ya more qultu wasiwarun thiqatun min rijal at-tahdhib malai ce wannan mutum mai suna siwar amintacce ne daga cikin mazajen at-tahdhib wato wanda ibnu hajar ya kawo su a cikin tafin tahdhibut tahdhib dan kuma yana kawo ne malaman al-kutubu sitta wato wannan tafai na bukhari muslim abu Da'ud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah da kuma littattafan da ba waɗannan ba waɗanda su waɗannan malaman suka rubuta su alal misali bukhari bayan sahih bukhari yana da khalqu af'alul ibad juz'ul qira'ati khalfal imam juz'u raf'il fi salah abu ah, muslim bayan ainihin wato ah, sai muslim yana da kitabul wuhudan al-imam abu da'ud bayan littafin abu da'ud din yana da kuma marasil dinsa na al-imam abu da'ud haka al-imam at-tirmidhi Eh, haka Limamin imam nasai yana da Musnad Ali yana da Sahih Ali Amal al-Yawm wal eh, Ibn Majah yana da kitabun Tafsir to waɗannan da tattafan da suke kewaye da malaman to sune zaka ji an ce rijalut tahdhib wannan malami ya da hadisi a cikin tafin Abu Dawud da Tirmidhi da al-Imam nasai ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 245 insha Allah ya gafarta mishi wa amma akhuhu Abdurrahman kaji ya ce daga ba dan uwansa Abdurrahman malam yace falam ajid lahu tarjamatan fi ma ladayya min al-masadir al-am inja shekul albani yace wannan ban ga tarihin shi a cikin tabar da suke amana kaga sai ka ba zama nema kenan kai yanzu ma kai kan dalibi kaga ce ai shi kenan tunda albani yace babu to babu tafiya aiki ne ma jama'a ni ma ban dubo ba qala wa qala abubakr as-saghani haddathana luwayn qala qila li ibn uyayna hadhihi al-ahadith allati turwa fi ar-ru'ya al-imam abubakar as-saghani kuma ana cewa as a yi ma ainihin sadun madda tabi'iyya a sa alif kenan ya kuma as-saghani maimakon as-saghani sunan shi muhammad bin ishaq ibn ja'far as-saghani yace ce luwayn luwai luwai nan wani malami ne mai suna muhammad ibn sulaiman ibn habib abu ja'far al-allaf wasta ce take masa wasa tana sa mishi lakabi na luwen luwen ma'anar luwen da yaren farisanci dan yaro mai kyau dan yaro mai kyau kuma a ce haka fine baby fine baby to sai kawai sai sunan ya bi shi har ya girma wanda aka ana cewa dan musulu ko ko dan asabe ko ko dan hajiya hala sanda yake yaro ana kai shi makwance gidan wata hajiya tana renan shi sai suna kawai sai bi shi haka ko kuma sunan wata kakashi ne da aka sa aka yi ma mijinta mai suna sai ta dinga ce mishi alhaji sai alhaji kawai ya bishi to irin wannan ne sai ya bishi har yana malami ana ce mishi luwain amma sanan sunan shi muhammad bin sulaiman bin habib ah, yana da hadisi a cikin tafin abu dawuda da alimamu ah, An-Nasai, ya rasu ah, hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 246 insha Allah wannan luwain kenan yace daga ibnu uwaina aka tambaye shi aka ce Allah shiga gafarta malam waɗannan hadisai da ake rutuwa cewa za a ga Allah ranar lahira ‘yan aljanna za su gan shi ƙala ya ce haƙƙun waɗannan hadisai gaskiya ne alama sami ina hamin man na fi bihi wani ardaku haka muka ji su daga malamanmu da muka amince da su wanda kuma muka yarda da iliminsu su amur ɗan dinar ɗin da muka su ke al'imam albani ya ce ƙuntu isnaduhu sahihu wa ahmadu ibn ibrahim ad-dawraqi hayan dai muna jin maganganu daga ainihin sufyan ibn uyayna wannan malami mai suna ahmad ibn ibrahima ibn kathir ad wanda yana daga cikin rijalun muslim da abu dawuda da tirmidhi da imamu eh, ibn Maja al-imamu bukhari ne kawai da imamu nasa'i basira daga gare shi ba yace haddathani ahmad ibn Nasir daga ahmad ibn Nasir ibn malik wannan ɗaya daga cikin malaman da aka kashe kan halkul ƙura'an saboda an yi an yi da shi ya ce ƙura'ani ba magana Allah bane yaki aka kashe shi a zamanin sarki wato alwathik a shekara ta 231 tare da imamu ahmad aka kamo su aka ɗaure su a jikin mangala a jikin jaki Allah ya gafarta mushi aka suka yi ta dukan shi har ya mutu shine shi kuma yake cewa daga daga ainihin wato sa'altu Sufiyana bin uyayna na tambayi sufyan ɗan uyayna wa ana fi manzilihi da la'atama, ina gidan shi bayan al'atama menene al'atama shi ne bayan sallar isha asalin lafazin al'atama yana nufin abgula duhun dare wanda ke rufe ainihin haske ko ragowar hasken shafaƙi. an san shafaki ko na ladanai shafaki shine wannan ragowar haske da ke bayyana bayan faduwar rana ta yamma ladan da bai sani bai sani don taɓa yin wani abu a tudun wada da dadewa wani ladani ya kira sallar isha lokaci bai da aka ce mishi alaga ta mara lokaci bai ba shafaki bai kuya ba sai ya kama fada ya fita yana kallon gabas yana cewa ina shafakin to kaga yarnu cewa dama bai sai ne shafaki yake ba to shafaki a yamma yake shine ragowan hasken rana ne wanda bayan fado ta za a ci gaba da ganin shi in aka daina ganin sa to isha ta yake kuma akalla akalla mafi akallan da zai yi kafin ya bace shine minti 50 daga din da ake yin sallar isha bayan magariba ba ta kaiwa awa ɗaya to akwai matsala akwai yan gaggawa suna sauri ai sauri ai akwai wasa za a tafi kallon kwallo sai kawai ga gani mamaye sai yau mutane sallah to wannan akwai matsala ko kallon waye za a tafi ko kallon sarkin kwallo za a tafi to to a daina a yi sallah to wannan bata lokaci da bata kuɗi da mutane suke da su don kallon kwallo shirme ne kawai Allah ya tsare to al'atama shi shine wato abdula akwai maganganu da malamai suka yi dangane da halascin faɗin atama ɗin shi kan shi da kiran sallar isha da suna atama ko rashin kiranta saboda a musulunci akwai ka'ida jama'a akwai mustalahat islamiyya abubuwan da Allah ubangiji ya sa musu suna ko manzo Allah ya sa musu suna da kanshi to ba a so a canza suna yanzu kaman al-Madina garin Madina ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya sa mata wannan suna to ya daga cikin abun kyama a ji kana cewa Madina Yathrib bai manzo Allah ya canza mata suna kuma yana cewa wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun fadan ka kirata da wancan tsohon sunan na maguzanci to alama ne akan baka kauna abinda da manzo Allah ya faɗa ke ina fata mun gano to haka al-isha'u nan, manzo Allah sallallahu alaihi a cikin hadisin da Muslim ya ruwaito yace kar ku bari mutanen ƙauye la tamna'u la yaglibannakum al-a'rabu ala salatikum kada ƙauyawa su galabaice ku akan sallar ku ta isha ala inna hal isha sunanta isha wa innahum yusammuna hal atama suna kiranta da suna al atama su mutanen ƙauye ko inda suna yin ƙoƙon wannan me suke cewa sallar dare sallar safe sallar rana me kun su ce zahar ko la'asar sai su ce sallar rana me kun su ce sallar isha su sallar dare wannan sunayen na gargajiya mutanen ƙauye kakku bari ku yan birni yan birni ma'ana wanda suke da ilimi kakku bari jahilai su ne yan ƙauye a su su mai da kuma wawaye da su ma'ana kar ku yadda kuna 'yan makaranta ɗalibai ku dinga irin kama irin kalmomin jami'i. manzo Allah ya hana sai kuma aka samu shi da kanshi manzo Allah cikin hadisin Bukhari da Muslim yace law ya'lamuna ma fil atama da mutane sun san abin da ke cikin al'atama sallar isha was subh da sallar asuba da sun yi da sun zo gare ta koda da rarrafe ko to kaga kenan manzo Allah shi ma ya faɗa alfazanci sai malamai suka yi ta maganganu cewa nan yana faɗa ne dan a gane don a gane ne me yake nufi saboda yana magana ne akan kuncin da ke cikin zuwa sallah cikin dare da kuma da asuba wasu kuma suka ce a wannan yana cewa wancan haramcin ba haramci ne gaba ɗaya ba karatu tanzihin ne dan faɗa ɗaya biyu babu komai wanda zuwa ga wannan ibn hajar ya karkata a cikin fathul bari yace arrajihu annahu khilaful awla ina fata mun gane wannan su larabawan ƙauye suna ce mata atama ne saboda daidai lokacin da suke ba sa tatsan nonon raƙuman su da dabbobin su musamman a lokacin da ake irin zafin rana da wahala ko yunwa sai su je su tatse nonuwan da ya taru a hantsar dabbobin su ba sa barin shi kwana a hantsa saboda in ya kwana ana samun barayi nono suna ba dare suna sata to kawai da aka ce ana yin sallah da dare ba musulunci ya zo sai suka samu ta suna atam za ka yi karanta littafin mu'jam manahil alfat na ainihin malam bakar abu zain da fatuhul bari da littafin tafsiri na al qurtubi abu abdullah ah, eh, a inda yake tafsirin fadan Allah ya ayyuhal ladina amanu la yasta'dhinukum alladhina malakat aymanukum ko wal ladina lam yakul hulma minkum thalatha marratin min qabli salatil fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salatil isha to Allah ya kata da suna salatul isha to a daidai wannan tafsirin ya yi maganganu a kai kuma shi mayar jihar da cewa makaruhi ne kiran isha da suna atam alhamdulillah mu saboda ma zahirci ba ma san wannan ba gaba a yau tun da dai kuma zahirci eh, ma ya yi rana ke da yau Allah shi kyauta to al'ad ya ce muna zaune da sufiyan dan uyena a gidan shi bayan sallar isha faja'altu ulihu alaihi fil mas'ala yace na dinga matsa mai da tambaya haka ake ka samu malami kwararre karka daga mai kaba kai ta tambaye shi komin nun kubarce shi koya don in ya mutu shi kenan an yi asara jama'a kuma ba ko yana ake samun malami kwararre ba shi sa suleiman al'amash suleiman bin mahiran amash kwararren malami ne kuma makaho ne mai dindimi gashi kuma masifaffe ba shi da haƙuri ba shi da mujamala amma duk da haka kamar yadda rahabi yake faɗa cikin tarihinsa cikin shirar alamin nubala ya ce saboda ɗimbin iliminsa to ya haka ɗalibai suka hakura da ninkufarcin su kai ta koyon karatu al'imamu ainihin al al-baghdadi da ya zo tarihinsa a cikin littafin sharafu al hadith ya kawo labarai da suke nuna irin rashin mutunci fara da hausa ko da yin dinga wa ɗalibai ya tofa ma miyau ko ya rankwashe ka ko ya kore ka duk yana yi shi na ka samu wani ɗalibi shi ma mara mutunci shi ma za a ce kiran da hausa ko ka san ka ɗaya akan ra'ayinka a wajen hausa shi ne baka da mutunci wata rana an je jana'iza to kuma shi yana da dindimi ga shi magariba ta yi babu haske sosai sai ce alaga ta malam barin kai ka gida ya ruko mai sandan shi yana tafiya da shi sai ya kwana da shi kawai hanyar daji sai dai kai shi ya bar gari sannan ya ce alaga ta malam ya ce ya aka yi ce ka san ko ina ne nan ya ce ya ce to nan a daji kake ba a cikin gari bane ga ina da alluna kamunin imla'i na cika su da hadisai ko kuma wallahi sake ka anan Yace to shikenan bari in ba aka ce ya mai imla'in hadisai da yawa sai ya cika allunan shi duka sai ya kamo shi ta wuri shi yana zuwa gari sai ya yi mamaya sai ya ba wani ce a je mun allunan na tun a kofar gari ya tafi da shi har gida ana zuwa kofar gida da a'amma shi ya taka dokin kofar gidan shi kawai sai ya rungume shi ya ce khudul alwaha min hadal fasik ku kwace mun allunan abun wannan dan iska yaran sai ya ce ai malam kama kara yi an na na bansa a baya kama kara ya ce to je ka daga karya ne ya ce na san ba za ka karya ba to haka ɗalibai hakkare yake da shi mai koran ɗalibai wanda yake shura musu ana nan sai suka yi suka samu karan guba ya ce mutu sai dinga kuka yana cewa laqad mata man ya'mur bil ma'ruf yana halin muka Ya ce wanda yake umarni da kyakkyawa yake hana munkar ya mutu in yi masifa yi masifa dalibai sai su kyale shi sai kuma a zauna ya karatu khatib ya kawo wannan wajen bayani akan aka da malami wanda yake mai nunkubarci to ba waɗanda da shi zai ba ku waɗanda da shi ku ne ku kai asara ku ne ku kai asara to shine yace na matsa mishi da tambayoyi fa qala da'ani atanafas yace kai don Allah tsaya kyale ne in dan numfasa ma haka shi uba yake da wani dalibi shine uh, Muhammad ibn Ja'far gunda, uh, Gundar da ma'anar shi mai naci ya matsa mishi shine ma da tambaya ne ce ya Gundar uskut ce kai mai naci yi mun shiru shi ɗalibai ko suka same suna gundar har sunan shi ya bace shi ma naci ne da shi ya bi malami gida da ya fito ya tare shi a majalisi yana da tambaya yana da son karatu shi ne shi ma ya ce mishi da'ani a tanafas don Allah bari in numfasa ya isa ka kuma kar kun kafa jama'a su ji wannan su dauka shi kenan lasisi ne na cutar da malamai dan yanzu haka yi Allah gafarta malamin mala albani har ya mutu yana wannan kukan da mutan. sai mutum ya ma waya tsakar dare karfe uku na dare kayi bacci in ka manta baka sa waya ka a silent ba sai kawai ta tashi ka buci hala ko bacin da kai bai kuna awa biyu ba sai wani kawai tambaye ka ce da ala'ala za ta malam aya kaza tana cikin wace sura ne wallahi tallahi haka ne murar aya kaza tana cikin wace sura ne Allah ya taimake ni tana kawai na gaya mishi wani ya ma test in ya maka text baka gani ba ko baka amsa ba sai sake maka ya ce haka salaf suke haka salaf suke zance iri daban-daban ko wani kuma ya zo ya ce ka bashi kudi ka bashi kudi ko ka taimake shi yana neman aiki sai dauka kawai alhajin birni ne haka suka dinga mala albani irin wannan ta'annatu ko mutum ya dinga ma flashin da police call kana kiran sai ce tambaya yake ita haka dole rashin ladabi ne na yin izala gaskiya saboda ana rashin ladabi kuma wallahi duk wanda baya ladabi na rantsi da Allah ba zai zai ci amfanin ilimi ba hannabo duk wanda bai ladabi wa malaman shi wallahi ba ci amfanin shi sai yana daga cikin sharɗan moran ilimi shine zama ka sun kuyar da kanka ga malamai ibnu abbas din can da ake zigawa maka ji cewa wannan nadama dan bai samu ilimin sa ba shi ba haka yau malamai shi duk da darajarsa da falalarsa da kusancin shi da manzala sallallahu alaihi wasallam zuwa yake tsaya kofar gidan malamin shi har rana ta take aka ce har ya kwanta ya bacci har kura ta shiga cikin hancin shi da kunnan shi ba zai kwankwasa malamin kofa zai jira shi har malamin fito ce kwana ya baka aika bai cewa ina so ne sai ka fito da kanka malamin amma yanzu kana tsayawa a gidan mai zaka sha mai kun su ne dama malamin wallahi ina da tambaya ina ta neman ka ah, dama ah, me zaka ce game da kaza ba tambaye ki ta neman ilimi ba me zaka ce game da kaza da ka ji wannan siga to ka san tambaya ce ta neman rai ko kure ko ana so a yi mukarana abin da za ka faɗa da wanda wani ya faɗa wane ya ce kaza kai ko mai ra'ayinka to dole irin waɗannan sai ka taka musu burki kai mawata wani lokaci wani sai ka mashi jafaki to banda irin wannan jama'a amma yanzu kana tambaya ce ta neman ilimi kana neman sani wannan abin nema ne saboda tambaya kamar yadda manzo Allah ya faɗa inna ma shifa'ul ayyi su'a kadai maganin cutar jahilci kadai ne ainihin tambaya wa sai na ce da shi kai fa hadithu abdullahi bai ban shi hannun fasa ba ce Allah ga ta malam me ka ce game da hadisin abdullahi dan mas'ud kenan anin nabi sallallahu alaihi wasallama anna Allah yahmilu samawati ala usbu'in Allah zai ɗauki sammai kan yatsa guda wal ardina ala usbu'in ƙasa kuma dukkanta a kan wato ya yatsa guda wani hadisa a Imam Bukhari da musulun sun da shi wa hadisu inna Allaha haku, min manya da yadhkuruhu fil asuwa. Allah yana mamaki ko ya ji daɗi ya dariya idan mutum yana ambatan Allah a cikin kasuwa kasuwa garin shaidan ne haka ya tabbata hadisi sannan kuma wuri ne na neman duniya wanda ka ganshi a kasuwa duniya ya je nema amma kuma duk da hakan kashe kasuwa ya zama kai ko baka manta da Allah ba kana rumfaka kane kana tilawa kane kana zikiri kana istighfari kana amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar ko ka shiga kasuwa zaka yi sayya kuma kana tafa kana tasbihi da zikiri to Allah yana son wannan ma'ana har a bigire na tsantsagwaran neman duniya ba kamanta da Allah to Allah yana son wannan hayyai dariya hadisi ne tabbatacce ainihin wato Imam Abdullahi dan dan dan Imam Ahmad ya da shi a cikin kitabus sunna wa hadisu inna qulubal ibadi baina usbi'aini min asabir rahman da hadisin da ke cewa zukatan bayi suna tsakanin yatsu bi daga cikin yatsan Allah kaga nuna sa tabbata da Allah siffar yatsa da siffar dariya da siffar abu ya bashi mamaki to ƴan jahmiya ba su san a faɗa wa Allah wannan siffofin fa qala sufyanu sai sufyanu yace wannan hadisi na ƙarshe shi musulmi ya fitar da shi daga ainin sahabi abdullahi dan amr dan as sai uh, sufyanu yace hiya kama jaa nuqirru biha waɗannan hadisan kamar da suka zo haka muke tabbatar da su Wani nuhaddithu biha bila kaifin kuma muna ba da waɗannan hadisan ba ma cewa kamar kaza ba ma canza magana ko misƙalar zarti yadda aka faɗa haka muke faɗi ina fata mun gane wannan jama'a qultu ash-shaykh al-albani yace isnaduhu sahihun sai malami na gaba malami na talatin da hudu bayan da muka ji daga sufyan bin uyayna shine abubakar bin ayyash abubakar bin ayyash sai malami yace zakal imam limamin nan babban malamin babu bayani akan tarihin haihuwarsa sai dai tarihin mutuwarsa shekara ta 194 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam Abubakar ibn Ayyash ibn Salim al-Asadi shi mana daga cikin rijalu sitta wato Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah mutumin kasar Kufa ne ya daga cikin malaman alkur'ani wanda suke karantar da alkur'ani a ƙasar kufa sannan a sana'arsa kamar da aka ba da labari ya kasance wato yana sana'ar sai da abin nan ne hannad ne mai turare ko sannan amintacce ne a cikin riwaya kuma bawan Allah ne wanda ya shahara wajen ibada daga cikin ɗalibansa akwai alimamu sauri sufyan ibn sa'id da babban malami abdullahi ibn mubarak da limamu abu dawuda a Tsayalisi. ba abu dawuda sulaiman ibn al-ash'as ba akwai abu dawuda Tsayalisi, malamin su imamu ahmad ne malam abu dawuda mai hula haɓar kada babban malami ne shi yana da musnad ɗinsa duk waɗannan ɗaliban shi yana da ainihin wato eh, nagarta kwarai a cikin ƙira'a eh, amma a wajen hadisai an same shi da kurakurai waɗanda amma an yi intikai su game da imam bukhari yayi eh, ya fitar da hadisansa wanda suke eh, yayi intika'in su sannan ah, bayan bayan girmansa ya samu ainihin wato ikhtilafi a ƙarshen rayuwarsa ah, ya rude saboda sufa ah, amma littafinsa riwaya da yake ba daga littafi riwaya ce ingantacciyar insha Allah Allah ubangiji ya gafarta mashi rahimahullah qala al-hafiz abu hatim ar-razi al abu hatim baban abdurrahman ne kenan yace sami'tu ali ibn salih al-anmati sami'tu abubakar ibn ayyashin ya kulu quranu kalamullah alƙahu ila jibra'ila wa alƙahu jibra'ilu ila muhammadin sallallahu alaihi wasallama minhu bada wa ilayhi ya'ud yace ƙur'ani zancen Allah ne Allah ya ainihin sanya shi ga ya ba ya ainihin aiko jibrilu ya bashi qur'anin shi kuma jibril ya kawo shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan masa tabbatar da cewa Allah yana sama ne da aka da Qur'ani yake saukowa daga sama qultu ash-shaykh al-albani yace isnaduhu sahihun fa inna ali ibn salih al-anmati saduqun saboda ali dan salih al-anmati mai gaskiya ne wa in ittahamahu adh-dhahabi bi hadithin saqahu bi isnadihi ilayhi bi sanadihi as-sahih ana aisha marfu'an bi lafzi yace duk da yake zahabi ya tuhume shi da wani hadisi wanda aka kawo shi zahabi ya kwararo shi da isnadi tabbatacce daga Aisha zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a'immatul khilafati min ba'di Abu wa Umar limaman khalifanci a bayana sune Abubakar da Umar zahabi ya ce wannan hadisi akwai matsala amma al-Imam Ibn Hajar faqad ta'aqqabahu al-Hafiz fil lisani Uh, ibn hazirin ya yi ta'aƙibi ya ci gyaran zahabi a cikin lisanul mizan wanda dama ƙare-ƙare ne a kan uh, ainihin uh, mizan al'itidar ga gyaran da ya ce ce wafi thikat ibn hibbana a cikin littafin kitabu thikat na al'imam ibn hibbana al-busti ya ce ali ibn salihin yarwi an ubaidillahi ibn idris yana da riwaya daga ubaidillahi dan idris rawa anhu alil iraq mutanen iraki sun yi riwaya daga gare shi mustaƙimul hadith hadisin shi yana kan turba mai kyau fa huwa hadha ibnu ya ce shine dai wannan din ya'anil anmatiya bila shak babu shakka akan shine fa yanbaghi tathabbutu fil ladhina mai mu'allif min qibali da haka wajibi ne a tantance maganar da zahabi yake akan waɗanda yake raunata su a cikin mizanul i'tidal ba tare da ya dogara da maganar wani limami sabiki ba Kama yadda ya an wa zaru fi man duna sahibin tarjama sannan kuma a kalli wanda ke ƙasa da shi ko dai shi ne ke da wannan matsalar ko ba shi bane wannan ya tabbata domin kuma akwai shawahid na wannan magana a cikin ainihin wato hadisai ingantattu da yawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa iktadu bil ladaini min ba'di ababakr wa umar ku koyi da waɗanda suka za su zo a bayana abubakar da umar manzo Allah ko da yaushe kan fita a ce ya fita da Abubakar da Umar ya shiga da Abubakar da Umar yana zaune da Abubakar da Umar to da haka sayyidina Abubakar da sayyidina Umar sune mafiya falala a cikin musulmai bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an nada su a wannan shugabanci ne da ijma'in gaba ɗaya al'ummar sahabbai babu wani wanda ya saba wannan ijma'i wannan da wani darasi ne da an riga an yi shi a baya sai mutane su koma su ainihin ne mai wuraren da aka karanta qultu sai ni ko ibn ash-shaykh al-albani yace wa yaglibu ala dhanni annahu niku fil jarh wa ta'dil ni ko ina ganin azatona shine wanda yazo a cikin littafin jarh wa ta'dil na ibn abi hatim ar-razi a mujallad na uku shafi na 191 yace ali ibn salih ibn wasim al-jawsaki ar-razi rawa an ibn abi fudaykin wa wa yana da riwaya daga wani da wane bayan ibn abi fudayk rawa anhu yahya ibn abdak al-qazwini wa abi ibn abi hatim yace yahya ibn abdak al-qazwini da babana abu hatim kenan sai riwaya daga gare shi wa huwa saduqun ila abi anhu an tambayi babana abu hatim fa qala saduqun yace mai gaskiya ne fa qad rawa anhu abu hatim kama rawa anil al-mawdi kaga abu hatimin ya yi ruwa daga gare shi kamar yadda ya ruwa daga al'anmati fahuwa huwa shi ɗin ne dai wannan wallahu ala to kaga isnadin da ingantacce ne kenan wa qala imam abu dawud haddathana hamza ibn sa'id marwazi qala sa'altu a bakr ibn ayyash fa qala man za'ama anna al-qur'ana fa huwa kafirun zindiqun bane mutum al abu dawuda sulaiman bin al-ash'af as-sijistani sahibul wanda babban malami ne daga cikin malaman suna, daga cikin jagororin ilimin sunna a cikin musulunci uh, sa'a yake ga imamu bukhari iliminsa bai gaza ilimin imamu bukhari ba za ku kuma galibin malaman bukhari shine su ne malaman shi su imamu ahmad su musaddad su ibnu rawiya su ainihin wato Musa bin Isma'il tabuzaki da su ainihin Muhammad bin Maslamat al-Qanabi duk waɗannan malaman Abu Dawud ne ko malaman Bukhari ina fata mun gane yawa kuma littafin shi sunan yana da miza ta musamman a cikin as-sunan duk da yake ne kowane littafi ka daga a cikin wannan tafi tubu sita yana tashi miza amma miza sa shine Abu Dawuda baya riwaya daga wanda ba thika ba a cikin sunan din shi da yake wannan magana akwai istisna'at ɗinta ba nan ne muhallinta ba amma duk riwaya daga gani to fil jumla riwaya ce daga fiqat abu dawuda na daga cikin masu irin wannan dabi'a haka abdullahi ɗan gidan imamu ahmad shi ma baya riwaya sai daga waɗanda babansa ya amince da su kamar yadda al-imamu al-hakim ya ambata a cikin tafin ma'rifatu ulumul hadith haka shu'batu ibn al-hajjaj al-basri shi ma baya riwaya sai daga thiqat haka imamu malik ibnu anas yana daga cikin masu wannan dabi'a akwai malamai ire-iren waɗannan suna nan birjik a cikin ainihin masu riwaya haka baqi ibnu makhlad al-andalusi don ka san irin waɗannan sai bayi zuwa ga da zaran ka ga riwaya sun ce daga wani to sai a amuntu kamar da aka amuntu da sahih bukhari da muslim idan kana karanta tafsirin zahabi siru alamin nubala ko littafin midan da ittidal kuma kamantar su yakan zo kan masu riwaya waɗanda ake da ta za ko saɓani a kan nagartarsu amma yakan raba gardama sai ka ji ya ce na ɗin nan faƙad kharraja lahu al-bukhari ko kharraja lahu muslim sai ka ji ya ce faƙad jawa da kankara ai ya haura gada wanda ya tsira ya samu fasmak mark saboda waɗannan littafai idan aka samu malami a ciki ba an yi riwaya daga gare shi riwaya ihtijajan ba ta aliki ko istishhadan ba shikenan kawai da zaran an zo kawai aka ce kamar da aka ce rawahul bukhari da muslim hayan islamiyya sun san me kyau hayan islamiyya in fa hayan dariqa sun sani ba ka bane saboda ijma'i ne na al'ummar musulunci tun milladun shekara dubu da suka wuce wannan ba karan falala ce Allah ya wadannan malami ba Allah ubangiji ya kara musu rahama to al-imamu abu dawud da dinnan ya rawaito wannan magana ce ba a cikin sunan dinsa ba a cikin kitabul marasil abu dawuda kamar da muka ambata ya littafi mai suna kitabul marasil wanda ya a hadisai wanda suke da isnadoji mursalai wanda tabi'i yayi ya yi, annabi ya ce kuma kamar ta haka a cikin ya roto daga malamin shi mai suna Hamza ibn Sa'id Abu Sa'idin, shi kuma ya ce daga Abubakar ibn Ayyash wannan da ake magana anan Abubakar ibn Ayyash kuma ya ce wanda ya sake ya ce ƙwar'ani ba zancen Allah ba ne halitta ne to mu a wurinmu wannan kafiri ne zindiki idan haka don na sai a ce ‘yan salafiya sun kama shi ba ka yake cewa a ga wannan shari'i wani babban malami ne tun bayan bai kama shi ya yi aikin kafirci kamar da za a ce ‘yan salafiya sun ce suwa na jahamawa ne sun ce suwa na mu'utazilawa ne saboda sabani ƙarya ne ba sabani bane kawai saboda sun dauko aqidan jahamawa ne ko aqidan mu'tazila dole kuma a fassara su da ko aqidan khawarija dole a fassara su da haka na fata da ba mun gano wannan ko kuma sun sun zo sun da jahilci ya zama ilimi abinda baka sani ba ka shiga ciki kuma ka ce kana so ka zama authority a ciki haka dinga tutiya wai an kasa maka radi wa zai ma ka radi ko jahili radi a daura kashi ko a bata kibiya a igiya zaka ji haka haka wadannan malaman yan kauye suke sai mutum ya dinga tutiya wai ai ya magana kaza yayi kaset kaza ko ya rubuta makala ko littafi yau shekara kaza an kasa mai radi wa zai ma radi wa zai biye maka jama'a don Allah wa zai biye mana kamar wani talaka ne zai ce ai ya ce in dangote ya isa ya zo su ne a wajen biki a kudin wai za su kare dangote zai biya mishi dangote zai biya mu wannan zama ka da haka da wanda zai rubutu ya ce ya yi rubutu akan tabbatar da cewa akwai sakin hannu a cikin addinin musulunci ko tabbatar da cewa aljani baya shiga jikin mutum ko karyata jinsatul istiraha da ajin ko ainihin ƙaryata fassarar mafarki ko ƙaryata kunuti ire-iren wannan abubuwan da ahalu suna suka don ƙaryatawa a Najeriya sun yi rubuce-rubuce da yawa kai har yanzu sa tutiya wai an kasa musu raddi ai ba abin yi raddi bane wannan saboda duk abin da kuke faɗa shirme ne da ƙarya da jahilci baya cikin addini baya cikin ilimi malamin musulunci kakaf in dai malamin da ake cewa malamin musulunci ne na rantsi da Allah duk wanda ya kawo kwaya daya malamin musulunci wanda ya ce malamin musulunci ba jama'a ba yan takife ba ina ce malamin ina nufin sima muhammad su su ainihin al'imamun buhari irin waɗannan dakkan duk wanda ya kawo wani wanda ya karyata aljani baya shiga jikin mutum malami ba ba wai waɗanda suke ainihin yan mahabu wadda ba to yanzu zan ba shi mota ta da nake shiga fijo sai ga tanan 6 inda malami ya kawo ba wai je kawo wani ɗan takibe ɗan shi akwai su yanta takibe waɗannan amma malami ahalus sunna haka yi wunta biya ya faɗa ƙarar ya ce babu wani malamin musulunci da ta bakar ta wannan karanta majmul fatawa mujalladi na 24 da mujalladi na 19 jama'a to waɗannan karatuka an riga an gama yin su sai wani ɗan ma habba wa dabba sai zo ya kallaba abubuwa ra'asan ala'ikin wai kuma ya ce yana jira a mai raddi waje mai raddi sai dai a samu 'yan mata yin islamiyya su da sauyin shi amma muna da abin yi zama. mu 'yan makaranta ne mu ɗalibai ne mu talakawa ne muna nema abinci ya za ka zaka na wannan raddi energy da za ka ɓata yawan wannan raddi ba gara ka je ka nema abinci ba ne kuma ka ba ko da ba za ka karatu wallah gara ka je ka kwanta kai bacci kai ta hamma kana kana tusa ya kuma ka sauki kai ma ka samu istiraha saboda ai ai ba wanda ake wa shine wanda ya magana ta ilimi sai a mishi raddi da ilimi amma wanda duka abin da ya hada kawai umumat ne da kuma wasu tahminat wasu hayane kwalwashi da kuma aljan da ke kashi suka suka mutsa shi kwato to haka haka aka samu wani shi ma ya rubuta littafi yana tabbatar da wai sadar sakin hannu da ake cewa sadar da Hausa larabcin Hausawa irsal wai addini a joseki Wani mai wani rage wani ɓata lokaci a kan shi ko dr jalo wala na tausaya ma dr jalo jalungu hula da ya ɗaya na musu a kan wani a ta tafi shi mai suna risala tani eh, menene eh, waje ta ni kuma ne ila ra'is jama'at zan tafi ya kamata sunna sani hayi jinkir ya ya raddin yana nan hakun dan karamin littafi wala ya baka shi tunda babu abin da suka fasa a abin da suke to da haka yanzu a nan kasar ne ko ake samu fa ahlus sunna kuma da sunan sunna suna musun sunna a najeriya kaɗai ake wannan a duniya jama'a mun ji wurare da dama a duniya mun gaida ake mun karanta kuma a najeriya ne kaɗai da sunan sunna kuma ake radda sunna kuma a cewa ana jira a mai da martani ga wani sai abin ya zama hayaniya mun gije allah shi kyauta da haka ba mu kafirta kowa ba sai in mutum ya taɓo kafirci ne kafirci shi zai kafirta shi ko ya taɓa wata a aƙida wannan muguwar aƙida ta ta ainihin fitar da shi daga cikin sawad na ahli suna kashi a cikin yan bidi'a ko cikin masoya zuciya ko cikin wato masu ta'awili ko cikin mu'attila ko makamanta haka malam ya ci gaba da cewa qala yahya Alhammani, hammani haddathani abubakar ibn ayyash qala ji'tu laylatan ila zamzama fastasqaitu minha dilwan labnan wa asal yace nazo ainihin rijiyar zamzam na nemi a bani ruwa na sha ruwa mai daɗi daɗi irin na nono irin na zama. wato ya sha ruwan zanzan wannan bai da alaka da asalin abin da ake ana amma saboda labarin haɗe yake kafin ka je ka duba a duk inda aka tarihin za ga labaran haka aka suke a haɗe a cikin tafin ainihin wato tarihu madinati dimashka na ibnu asakir dimashki da tafin siyaru a alamin nubala da za ka ga haka ainihin labarin ne wa qala abu hisham ar-rufa'i samitu ababakar yaqulu naji mala abubakar eh, ibnu ayyashin yana cewa al-khalqu arba'a Allah ya yi halittu kala hudu ma'azurun kodin da Allah ya ba su uzuri halittun shi ne baya kama su da laifin da suka yi wa makhburun da ku kuma waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya sanya su a cikin jarabawa ya musu ainihin inna hadina sabila inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafur Allah ya musu ainihin wahayi na ainihin wato ya musu umarni na shari'a sannan kuma ya musu umarni na kaddara dan akwai umarni na kaddara wa idza arna an nuhlika qaryatan amarna mutra fafasa fa fasaku fiha anan ma'ana amarna qaddarna akwai kuma ainihin ainihin wato na umarni umarni wanda za a mutane na shari'a na a ce ku yi kaza ku bar kaza bar kaza ina fata mun gane wannan ah, abin nan ah, ah, kamar da Allah yake cewa misali idan Allah ya ce misali ya lazina namanu ku anfusakum kaga umarni ne to wannan umarni ne na shari'a Allah ya wannan umarnin dan yi aiki da shi ne. to waɗannan su ne mutane ma'azurin kamar yadda ya fassara mana da kanshi za mu bari ya fassara mu ji ah, da makhburin sai kuma majburin majbur shine wanda aka sanya shi akan wani wato program sai abin da yake so ake so shi kawai kamar da computer take ko handset ba yi da ra'ayin kanshi ba yadda ya iya ah, su ne kamar mala'iku kan da Allah ke cewa a sunan Allah ma'amara waɗannan ko kuma a ce majburin ne wanda aka gyara shi don asali jabar shi ne daura abu kamar da ake karaya a ɗaure ta Da aka jabir da ake cewa sunan shi ma'anar shi mai ɗaurin karaya mun gani to kaga aljabaru ɗauri? to wannan ɗaurin da ake ga an gyara abin ne to akwai wanda Allah ya riga ya gyara su ba su da matsala su ne mala'iku sai kuma da masburu shine mal'unun wa halikun wa shi shine ainihin masburu wanda aka tsine mashi aka halaka shi aka ainihin wato wulaƙanta shi ya samu su fal ma'zur suwaye aka musu uzuri al dabbobi ba su da wani matsala su da aka rana a kiyama za a ce musu kunu turaban bayan an gawa musu shari'a ta suka junansu da suka yi da tunkuyin junansu ko har yan wuta su dinga cewa ya na ya ni kuntu turaba ko yau mai kulul kafiru ya ni kuntu turaba in ya ga aima dabbobi dabbobi duk abin da suke yi ba saban Allah bane su tsaraici da da zinatar da suke yi duka ba matsala ina fata mun gano da da fadaci ba da suke wal makhbur da kuma ainihin makhbur babnu adam shine dan adam mutum kenan wanda Allah ya ce kul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun sannan Allah kuma ya yi musu magani ya ce uzuran aw nuzura wanda ma'anar shi uzuran wa nuzura na fata mun gani Allah ya kuma su mangani, sannan kuma Allah yake cewa inna hadina wasabila imma shakiran wa imma kafur kaga su ɗan adam ah, kamar Allah yake cewa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala su Allah yana jarabtar mu yan adam da haka mu madda halitta mu ta hada akwai kirki akwai rashin kirki shi sa malamai suke tattauna akan idan dan adam yayi kirki yayi kirki sai fa mala'ika saboda shi mala'ika yana yin kirki ne tilkaiyan automatic ne shi kamar yanzu idan dan adam yayi basirar lissafi irin na computer sai ya fi wa fiye da kwamfuta shi eh, za ka ji mutane suna cewa eh, eh, reality is more wonderful than fiction abin da ke faruwa a rayuwa ta yau da kula ya ban mamaki fiye da fim don fim tsarawa ne za a ce kai kai kaza kai kai kaza to dan adam saboda tsarin da Allah yin shi na shi yana yin nagarta yana yin abun banza shi sa za a mishi sakamako gwargwadon aikin ne dan adam da kuma ainihin wato aljanu wal waɗanda Allah ya gyara su su ne mala'iku malaika ba su da aiki sai tasbihi la ya asuna Allah ma ya faru da mayu su cikin salaha suke wal mathburu wulaƙantacce korare daga ni'ima Allah iblis da Allah ya ce mashi ka tafi an tsine ma ukhruj fakhruj minha innaka rajim ai marju fita daga cikin aljannan nan ka zama tsinanne wulakantacce eh akwai kissoshi da aka ruwaito waɗanda duk da ke isnadodin su ba su tabbata ba za a gansu kamar a cikin littafin tafsirin al-Imam Ibn Kathir da Ibn Jarir ma ya kawo su wanda suke cewa shedan da cancan malami ne mutumin kirki a cikin aljanu da aka zo aka halakar da aljanu suka yi wa Allah wasu laifuka Allah ya darkake su sai ware mutanen kirki daga cikinsu sai bai halaka su to sai zama daga cikinsu akwai shedan wannan iblis wanda ke gaba da mutane shi ne wai sai aka sa cikin aka ce to ba aka shi cikin mutanen kirki ko a mala'ikun kirki ke nago aka shi cikin mala'iku ya zauna daga baya shine sai fara girman kai da dagawa sanda aka halicci annaba ba har yayi wannan dagawa cewa ana khairun minhu khalaqtahu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin Allah ya ainihin kusata da wannan galatsi da hasada da iblis ya nuna kenan Allah ya ainihin da shi daga baya kuma ya yi abin da yi da sauransu ga shi kore daga nema Allah wannan su ne nauyin halittu hudu da Allah ya in kana son ganin maganganu kan ire-iren waɗanda sai kuma littafin Ibn al-Qayyim irin littafin Ar-Ruh irin littafin ainihin wato ainihin wato wannan fi masaliki iyaka na da iyakar sai menene madarijus salikina fi masaliki ya kana mu ya kace irin littafin irin littafin ainihin wato ighasul lahfani an masayid ko min masayid shaytan da littafin ibn al-jawzi mai suna Tabbisu iblis da littafin shar'a ita qawiya na ibn abul izzi al-hanafi daga ga bayanai dalla dalla akan wannan ainihin Za zamu saurara anan sai Allah ya kimu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa